eh lahayi ya gajiya ya an yi alhamdulillah da wannan kuma waye ne baba wanda zan aura din nan ne fa na kawo ma shi ku gaisa eh na da din koko na yanzu a na da dai baba Na da wanda ne yan iyayen shi kawo kudin gaisuwa da sadaki kwarai kwarai da kuma sa rana gaskiya ne ka gane ne wallahi ina fatan dai ta ma bayani wallahi ta bayani sosai a yakuri a yakuri yanzu mun mata miji eh maganar gaisuwa da sa rana idan an yi albashi bakwai sai a dawo maka da kayanka falla ya hakuri da hakan ga da abun matin da ka zo kwata final ai an gama komai eh? ka biya sadaki ka biya gaisuwa ka biya sa rana ka ka zo kwata final kenan ah, aikin ma Allah yana sanar da kai an samu aiki <laughs> na samu titan paratis Eh, na firamare ba dubu sha bakwai dubu sha bakwai eh, da dari biyar ka za samu daidai da kai kenan wallahi za ka samu daidai da kai eh, wallahi an yi kai za a cirewa dan dabino a ke siya dubu goma ma ta ishe ku ah, ya wuta maganar minista ina ganin mun shawara go sai mu shawara yawwa bayan shawara da ya dago ina sai yi aure na son auren ɗayan kanawa baban gida ni kuma gani ban da tsagen baki sannan ni gani ba ga ne masa yake samu albashin shi ni da ya dai ce min a duk sati yana samun dubu ɗari biyu da hamsin dubu ɗari biyu da hamsin eh shi ne zaki biye ma wannan malamin malamin malamin boko eh yanzu in Allah sa ya kika a wurin minista ba sai in koma gadi gidan kowa a'a baba ba a yi haka ba gaskiya in an yi haka ki hana bakin ciki ko to na rantsi ana zuwa nan kin farza idan ki ce ba ki yi kin ji ko wallahi saura minti ita tana kauna ta ni ina ra'ayinta ta sai ya ce a'a ita tana kauna ta ni ina kaunarta ta sai ya ce ka da za a yi ka haƙura idan an yi albashi bakwai zan haɗa maka ɗan abin da aka kashe a wannan a wannan kuɗin gaisuwa da ke in kawo maka kayan ka kura yanda dai na ma magana tunda an je kwata final sai a yi haƙuri da hakan <laughs> ta yi <laughs> wallahi ya haƙuri da hakan hawa ba kawa ba kai ka duba ɗawaini san da baka da lafiya din ni na ringa ɗaukar to na rantsi da Allah ko amai za ka yi wajen batu to na rantsi da Allah ba baka yada ba ba walakantacce a yanzu sai marar ilmi ko wai ilmi ku gane ya ce cire ni ba wani mai imai da sana'a da fahimta kowa da wanda Allah na yomai. Baban da kake duka? haka tsohon banza tsohon hobi a gaya rashin mutunci in gama bauta in gama komai lokaci ɗaya a ce an samu minista Ga masu bukatan wasanninmu suna iya bin mu a YouTube su yi subscribing da YouTube channel ɗinmu mazaje ne. Ga wayanda kuma suke bukata a WhatsApp suna iya turo katin 200 MTN ko Zen duk wata akan wannan lamba. Mun gode. Eh! Mazaje ne.